Kwanaki ƙalilan ya rage a yi sallah, shi har ka siya kuma ka ɗinka wa kanka, ‘ya'yanka tare da matarka sababbin kaya. Ina da yaƙinin haka ne. Masu kallon mu, Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha tamu mai albarka. Sunana Zainab Abdullahi. Yaya labarin maƙocinka wanda ya shahada kwanan nan? Yaya labarin abokinka wanda yake wani gari wanda ya shahada? Yaya labarin abokin karatunka wanda ya taɓa taimakonka da ƙanzo da gari amma ya yi shahada a watannin baya? Duka 'ya'yansu da matansu ba su da kayan sallah, amma 'ya'yanka da matarka ka siya musu kala biyu zuwa uku. Ka tuna cewa iyayensu sun bayar da rayukansu ne domin tabbatar da addinin Allah, kuma ba son ransu ba ne su yi shahada su bar 'ya'yansu a irin wannan yanayi. Idan baka taimaki na wani ba, wa kake tunanin zai taimaki naka? Allah Ta'ala yana cewa a cikin littafinsa mai tsarki, Suratul Baƙara aya ta bakwai Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ƙomin maka kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ya ku waɗanda kuka yi imani ku ciyar daga mafi kyawun abin da kuka sana'anta kuma daga cikin abin da muka fitar saboda ku daga ƙasa ku yi gaggawa wurin aikata alkhairi kada ku jira har cewa sai kun yi kuɗi masu yawa a kyautata niyya idan za a yi aikin alkhairi domin a sami yardar Allah Allah ta'ala ya karbi ibadunmu ya kuma sa muna daga cikin yattattun bayi a cikin wannan wata nashi mai albarka wato watan Ramadan. Ramadan Mubarak.